أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو آه litinin hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 kuma 23 ga watan a bakwai na shekara ta goma 2012 ta kalandar miladiya za mu tashi sabon darasi na tafsirin alkur'ani a cikin suratul an'am za mu tashi aya ta shida insha Allah amma kamar yadda muke a farawa da tambayoyi za mu karanta abin da ya sauka na tambayoyin da 'yan uwa suka turo na farko da fatan dan uwa yace da fatan Allah ya karbi ibadunmu amin da Allah ana neman addu'a ga jama'a Allah ya soki mata ta lafiya to Allahumma amin Allah ya sai Allah ya so Allah ya soki ya soke ta lafiya sa ta haihu lafiya ya ba ta lafiya ya ba mu abin da za ta haifa lafiya ya sa shi cikin salihan bayi a menene hukuncin a tambaya ta biyu yace menene hukuncin karbar haraji a hannun musulmi dan ƙasa eh karban haraji asali baya halatta a karɓi wani haraji don Allah bai sanya ma musulmi wani haƙƙi a cikin dukiyarsa ba illa haƙƙin Allah shi ne haƙƙin zakka to amma yana daga cikin almasalihul mursala wanda malamai suke hukunci da shi kamar yadda kulafa'u na musulunci sun yi sun karɓi haraji da fatawar malamai amma an sanya musu sharaɗi sarakuna da za su karɓi wannan sai da aka sanya musu sharaɗi kamar yadda ya zo a cikin fatoyin izuddin ibn abdissalam amma asali haraji karbansa bi halatta ba saboda ukuba ba a yin ta ga dukiya ba a wata ukuba ga ba a karban dukiyar mutum Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha wato dukiyoyin rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku dukkan su masu alfarma ne tsakaninku bai halatta wato a taba dukiyar mutum ba kamar yadda bai halatta a taba ransa ba ko a taba mutuncinsa to karban haraji taba dukiyar mutum ne baya halatta sai da haƙƙi saboda haka sai idan abu ne wanda yake malamai suka yi fatawa akan cewa ya halatta a yi saboda ganin maslaha um, maslaha tana iya sanya kan cewar a hukunta wato a wajabta ma mutane su bayar da wani abu wanda yake za a wato zai zamanto domin maslahar al'umma baki daya amma idan ba haka ba asali shine bai asali rashin halacci ne wannan yace ya halatta in yi addu'a cikin raina a cikin sujada da bayan ta shiga da bayan tashi a cikin sallah domin ban iya larabci ba adam me zaka yi a zuciyarka kayi da harshenka domin shine asali na addu'a amma ka asirta idan ka yi addu'a a zuci ba ka yi a harshenka ba ai ba ka roƙi Allah ba tun da roƙon Allah addu'a yana daga cikin al'ibadatul ƙauliya wanda ake yi da harshe da furci da shi ba ibada ce wadda yake ta yaƙini ba ba kamar imani ba ce wadda da ikhlasi wanda yake za ka kullace shi a cikin zuci a za ka ambaci Allah ne da bakin za ka yi wannan zikiri ne da bakinka tunda Allah ta'ala cewa ya udu'u rabbakum tadarruan wa khufya ku roƙi ku kuna masu kaskan da kai da kuma a asirce asiri ba yana nufin ba tare da harshen kayi motsi ba yanzu a sallah an ka tashi inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana asirta karatu kawai gumza kai ba za ka ce komai ba eh in kana sallah an karatun fatiha ba za ka ce kawai ka rinka yin fatira a cikin zuciyarka harshen ka bai motsa ba ba karanta fatiha ba saboda haka addu'a idan baka yi ta da harshen ka ba baka yi addu'a ba ba sharadi ne sai ka yi addu'a da larabci ba a cikin sallah ba sharadi ba ne sai da larabci za ka yi addu'a domin addu'a ba ƙur'ani ba ne ƙur'ani ne sai da larabci za ka karanta shi ba za ka karanta shi da ma'ana ba amma dukkan wata addu'a tun da ba wato ba tauƙifi ba ne ba a ce an ayyana ta ba tauƙifan ta zamanto sai ita za ka yi za ka yi da kowane yare bal hatta abubuwan da suke tauƙifan a bisa kaulin ta'ifa na malamai wanda ke kuma shine kauli sahihi wanda bai iya ba zai iya yin su da yaransa gama adkar da addu'o'i da sauran abubuwa da ake karantawa a cikin sallah idan mutum bai iya su da larabci ba zai iya yi da yaransa kamar yadda ke shi ne ikhtiyarin ta'ifa na malamai wanda ke kuma shi ne sahihi saboda Allah madaukakin sarki bai yi mana ta bai sanya mu mu bauta da ambaton wani lafazi ba in ba lafazin da ya zo daga cikin alkur'ani ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba alkur'ani shine ba za mu karanta shi da wani yare ba amma sunna ma za mu iya karanta ta da ma'anarta tun da yare halatta a riwayar hadisi bil ma'ana sai dai taharrin lafzi shine yafi saboda albarka da ke ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi koyar da addu'ar bacci wajen amintu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai yace wa bi rasulika alladhi arsalta yace la wa bi nabiyyika alladhi arsalta tunda kaga akwai ai annabiyyu war rasul a wajen ka'idan malaman hadisi wajen riwaya bil ma'ana babu laifi idan kace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kace annabiyillahi ko anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk su ɗaya ne to amma a nan wajen da yake addu'a ce wadda lafazinta yana da albarka sai annabi sallallahu wasallam yana koya masa ne salawatullahi wa salamu alai sai ya koya masa da lafazi wanda yake shine mai albarka wanda yake ma'athuri ai abun ruwaituwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma yana nufin yana nuna wato al-afdaliya ne shine yafi amma bai nuna kan cewa idan mutum yayi shi bil ma'ana kan cewa addu'ar ba ba dan haka mutum zai iya addu'a da Hausa a cikin sujada da tsakanin a ah, sujada biyu da bayan tahiya kafin ya sallama zai iya addu'a da yarensa idan bai iya larabci ba idan ya iya larabci to al'afdal shine yi da larabci domin shine asali wajen dukkan alfaz na ibadar sallah mutum yayi su a da larabci zai yi su kaga Allahu akbar aka ce ba a ce mutum idan ba zai iya cewa Allahu akbar ba ya ce Allah mai girma ya ce da haka zai yi sallah domin waɗannan alfaz ɗin lafuzza ne da aka yi ibada da su to amma wanda ba a ƙayyade ba ba a iyakance su ba za ka yi su kowane irin addu'a ka yi da larabcin da ba da larabcin ba za ka yi da yaren da ba larabci ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujada cewa yi hidu fi du'a ku yi kokari wajen yin addu'a bai ayyana cewa ga lafazin da za ku faɗa ba haka zalika bayan bayan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma liyaktar min ad-du'a ajabahu sannan ya zabi addu'a da tafi soyuwa a gare shi yayi addu'a da ita kaga ba kayyade ba saboda haka kowace addu'a mutum yayi yayi sai dai kayi wa addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bigiran shine yafi in a sujada ne kayi ya muqallibal qulub thabbil qalbi ala dinik allahumma anta musarriful qulub fasarrif qalbi ala ta'atik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك زوا كرشي وإن أدوئني ذاك رويتو النبي صلى الله عليه وسلم ينا يأتكين سجدا إنك قدمت دسوا نشيني أولى amma ba a ce su kawai za ka yi ba amma kana da bukata za ka iya yin ta za ka iya faɗin bukatar in ka iya larabci kai da larabci in baka iya baka da turanci ko da hausa ko da yarbanci ko da nufanci ko da diyarin da ya sauƙaƙa zikirun nafs wani ne واذكر ربك في نفسك واذكر ربك fi nafsika تضرعا ودون الجهر من القول min ان فدا ai an faɗa da ake nufi fi nafsika din fi nafsika ma'ana ka jiyar da kanka wa duna al min shine ma'ana fi nafsika din duna min kuma bayan bayyanawa na zance domin yayin da aka ce kayi a wato kayi zikiri a ranka wato ka jiyar da kanka domin shine kai ne mafi kusanci da kanka shine wannan akal wannan shine akallan darajatus sir ka jiyar da kanka kai ne kadai zaka ji hatta makwabcinka ba zai ji ba wannan shine wadhkur rabbaka fi nafsika amma ba yana nufin kan cewar kai zikiri kawai da zaka rinka tunani da shi a cikin zuciyarka ba akwai zikiri na zuci shine ikhlasi da ganin girman Allah da tuna Allah alladhina yadhkuruna Allah abin nan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba wannan ayar nake nufi ba na'am akwai zikiri wanda yake mutum zai yi a cikin zuci wanda yake shine ganin girman Allah jalla wa'ala na'am eh, tadarruan din yana daga cikin wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa dunal jahr din yana daga cikin wato zikiri yana daga cikin ibadatul qawliya amma ganin girman Allah kuma a cikin zuci nau'i ne na zikiri wannan daban ne amma zikiri wanda yake zaka yi tasbihi ko kai takbiri ko kai tahmidi wannan zikiri ne kauli da ake yi da harshe ya halatta in saurari tafsiri a cikin bayan gida ta cikin earphone bai dace ba bai dace ba tunda a lokacin nan ka sanya ana ambaton sunan Allah a fili ko da ke kace ta cikin earphone ne ka ji amma kana zaune kana biyan bukata ya zama to kan cewa lokacin kake yi kake sauraron wannan ibada baka girmama littafin Allah jalla wa ala ba bai dace ba wato abin nan alkur'ani yana daga cikin ayoyin Allah da girmama shi daga cikin alamar tsoron Allah kuma wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sunan an yi masa sallama sallama saboda ta kunshi sunan Allah yake amsa sallamar yace yaki saboda baya son ya ambaci sunan Allah ba a cikin sarki ba saboda haka abin da yake da rataya da sunan Allah da zancen Allah kuma ya zama to kan a lokacin da yake najasa shine zaka zama to ka shagaltu da shi kamar yadda aka hana kai magana da shi to bai dace bai zama to ka zauna kana sauraron sa a wannan lokaci a cikin wannan hali din ban ga magana malamai malamai ba akan wannan amma wannan shine fahimta ta ina da tambayoyi guda biyu kuma ina roƙon addu'a akan akan harka akan harkar karatu Allah ya ba mu sa'a amin shin ya halarta musulmi ya gayyaci wanda ba musulmi ba gurin shan ruwa ko wata mu'amala ta azumi a wajen mu'amala wajen ibadar azumi ba za ka gayyace shi wajen ibadar azumi ba amma dan ka gayyace shi cin abinci wanda yake kuma lokacin kake bude baki da nufin kan cewa ya zo ya zama zamanto ya ci abinci tare da kai babu laifi tunda ba yana ba ka kira shi ne wajen ibadar azumi ba wannan bude bakin da kake cin abinci ne ka gayyace shi babu laifi ya halarci aure tsakanin mai aƙidar sunna da da yar dan shi'a yar ɗan shi'a ita ba shi yar shi'ar ce? ita in ba yar shi'a ba ce sai ka aure ta me zai hana in ba yar shi'a ba ce sai ka aure ta abinda da yasa ake gudun mu'amala da waɗannan saboda wato abinda suka kunsa na yaƙi da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta za a je ka auri mace daga baya ka ce za ka sanya ma yarka Aisha ya zamanto an kai ruwa rana saboda ba za ta yadda ba ko ubanta ba zai yadda ka sama yarka Aisha ba saboda suna gaba da Aisha don da zai gaba da Aisha ai ba abokin ba wanda za ka zama tare da shi ba ne wannan ya ce na saki matata muna da yara biyu bayan shekara takwas sai na ga yar ah, sai na ga yar yayar ne wannan magani sai na ga yar wato yar matar tawa eh, to sai na ga eh, eh, yar yayar matar tawa da na saka amma uwarsu ɗaya uba kowa da nashi shin ya hal oho <laughs> eh, wato ya auri matarsa suna da yara biyu bayan shekara takwas sai ya ga yar yar yar matar tasa da ya saka wato wadda take kenan kamar ya ce a wajen matarsa matarsa ta wato ya ce a wajen matarsa matarsa ta zama to halatta kenan shi ya halatta na auri yar yayar matar da na saki ko bai halatta ba kuma malam bacin fuska fuska a cikin auren to na farko halarci ko rashin halarci ya halatta halarci batun halarci ko rashin halarci ya halatta abinda aka haramta shine hadisi wanda hadisi yazo shine na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujma bainam ra'atin wa khalatiha wa bainam ra'atin wa ammatiha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an hana shine a hada mace tare da gwaggwanta wato yar uwar uwarta ko kuma tare da yar uwar ubanta a cikin aure da yana tare da wannan matar tasa ta farko sannan ya ga ‘yaryarta idan ya aure ‘yaryarta ya zamanto ya haɗa tsakanin matarsa ita ce wannan ‘yaryarta ta da gwaggwanta ta uwar uwarta ko ba haka ba ya yi jam'i tsakanin almar'atu wa halatuha to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma in idan ba ya riga ya sake ta ne ya halatta ya aure ta kamar an tajma wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ku jami tsakanin mata bi guda biyu yan uwa sawa'un yan uwa shaqiqai ko yan uwa li'abai ko yan uwa li’ummai ku hada tare da su a cikin aure wannan haramun ne amma idan ka sake ta kana auren ya sai ka sake ta sai daga baya ka je ka auro kanwa wannan ya halatta ka yi rashin mutunci ko ka yi rashin mutunci ba kamar yadda yake tambaya rashin mutunci ya ce cin fuska ko ba cin fuska ba wannan wani abu ne daban hmm, amma babu cin fuska idan ya zama kan cewa a wato an yi abin cikin mutunci ba a yi abin don a nuna rashin mutunci ba an yi zaman aure zama bai daɗi ba aka rabu daga baya kaga wata yar uwarta ka aura babu wani abu ai wannan ma wato alama ce na cewa kana da buƙatar a ci gaba da danƙon zumunci tsakaninka da wannan gidan saboda haka babu laifi babu cin fuska a cikin wannan ina ce yan uwa musulmi zagowon wannan wata mai albarka da fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu amin wani malamin makaranta ne ya zargi ɗalibansa da sace masa waya a yayin da yake koyar da su physics practical sai hukumar makarantar ta ce sai ɗaliban sun haɗa kuɗi naira ɗari biyu kowannen su sun sai masa wata wayar bayan sun saya masa wayar sai abokin aikinsa ya ga tsohuwar wayar da ake zargin ɗaliban da sace ta a jakarsa zai ba malamin wayarsa ne ko kuma zai sai da wayar ne domin a mayar wa ɗaliban da kuɗaɗensu ko menene hukuncin da ya dace a wannan wassalam to na farko dai abinda hukumar makaranta ta yi ba su yi adalci ba ba su yi adalci ba don su ba su ba alkalai ba ne sannan kuma babu hujja a kan cewar su ne suka sace wayar nan don an batar da waya duk da yake akwai akwai su ana tuhumar su to karkari abinda za su yi sai su rantsuwa idan bai wato almudda'i mutalabun bilbayyana shi wanda ya da'awar cewa su ne suka sace masa sai ya kawo shaida idan ba su da shaida idan tuhuma ta karfi sai a ce su yi rantsuwa su barantar da kansu in suka yi rantsuwa suka cewa ba su ne suka sata ba ba za a sanya musu wannan hukunci ba saboda haka abin da ya kamata a sayar da wannan wayar a dawo a rarraba wato ita sabuwar wayar da aka sai masa shi wannan malamin malamin physics sabuwar wayar da aka sayar masa ya dawo da ita a je a sayar da ita sannan a rarraba ma mutane 200 su sannan abin da ya saura da bai cika ba in ba a sayar da ita daidai yadda take ba abin da ya saura da ba a biya ba haƙƙin hukumar makaranta ne ta cika musu kayansu don su suka yi wannan hukuncin suka yi ja'irci a cikin hukunci saboda ka sai su cika musu a mai musu ɗari biyu biyunsu in ku ba haka ba za a haɗu da Allah muna fatawa ne akan wata matsala wato muna da masallacin juma'a a garinmu to sai Allah ya sa aka gina wani sabon masallacin kusa da tsohon masallacin to da aka bude sabon sai ya zama tsohon masallacin ba a komai da shi sai wasu suka da shawara akan a mai da tsohon masallacin gidan liman wasu kuma suna ganin cewa bai dace a mai da masallaci gidan kwana ba to dan Allah me yayi mafita nan Allah ubangiji ya karbi ibadunmu ya sa wannan cikin waɗanda za a yanta a wannan watan amin a wato mutumin da ya masallaci wakafi ne idan wakafi ya zamanto kan cewa ba zai iya ba da biyan bukatar abinda aka yi shi domin sa ba to sai a yi a mayar da shi ya zuwa ga abin da yake mafi kusanci na ya biya wannan bukatar saboda haka abin da yake zai yi shine ya zamanto kan cewa an mai da shi masallaci tunda kuma yanzu ga wani masallaci sabo kasancewar wannan ba zai iya zamantowa masallaci ba to za a iya sayar da shi ga wanda zai iya mayar da shi gidan kwana ko wani ya sayi shi ya mai da shi gidan liman in ya so kudin sai a yi amfani da su aje a gina wani masallaci kudin sai amfani da shi aje a gina wani masallaci amma a mayar da shi gidan liman wannan ba shi ne maksudin wanda ya masallaci ba sai dai wani ya zo ya saya a mayar da shi gidan liman din ko kuma a mayar da shi ɗakin karatu ko makamancin wannan kudin wannan da aka sayar din aje a yi masallaci da shi to idan ba za a iya yin masallaci da shi ba kuma fa to sai a nemi menene mafi kusanci na risalar masallaci idan ba za a iya yin sallah a ciki ba sai a mayar da shi makaranta ganin aka mayar da shi makaranta yana da shi ne mafi kusancin abin da yake zai bayar da wato makasudin abin da ake nufi na masallaci saboda masallaci wajen bauta ne wajen karantarwa ne kuma wanda yake maslaha ta al'umma ce baki daya haka zalika makaranta wajen karantarwa ne ba da ilimi wanda ke maslaha ta haɗu ga al'umma baki daya wallahu ta'ala ala ah, ah, za mu tashi aya ta 46 a cikin suratul an'am insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات Allah ta'ala ya ce yana mai ba da umarni ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya janyo hankulan wato mutane ga tauhidin Allah da ƙudurarsa da kan cewa shi ne kaɗai yake tasarrufi a cikin halittarsa yadda ya so wanda sanin wannan yake wajabta yake wajabtawa akan halitta su kaɗaita shi da bauta domin wanda yake ya tabbata da tauhidin rububiya shine ya cancanta kuma a yi masa tauhidin ulubiya tauhidin rububiya shine wato tauhidin ta Allah a cikin ayyukan da yake yi ba wanda yake abin da Allah yake yi to idan kasancewa ba wanda yake iya yin abin da Allah yake yi to ya zamanto shine ya cancanci ka bauta masa kai kuma kai masa abin da ba za ka yi ma kowa ba sai Allah din to shine dalili wato kafa hujja da abinda ayyukan Allah jalla wa'ala da shi ne kaɗai yake da ikon yinsu a kan mutane su kafa hujja wannan ya zamanto dalili na su kaɗai tashi da bauta jalla wa'ala Allah ya ce ka ce musu ya rasulallah a ra'aitun in aka zallahu sam'akum wa abu ku bani labari idan Allah ya ɗauke jinku da idanuwanku wa khatama ala kuma ya yimke zukatanku ya zamanto ba sa hankalta ba sa fahimta man ilahun ghairullahi ya ati kumbe wani abun bauta ne ba Allah ba zai iya dawo muku da su zai iya dawo muku da waɗannan ababen ambato unzur kaifa nusarriful ayat ka duba ya rasulullah ga yanda muke jujjuya ayoyi muke sarrafa su aya nau'i daban-daban thumma hum yasdifun amma duk da haka su masu bijirewa ne ga barin waɗannan ayoyi bijirewa mai tsanani Allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku ji da gani da hankali domin su ne suka fi komai sharufta a cikin jikin mutum su ne suka fi komai sharufta a cikin jikin mutum yayin da aka ce mutum baya ji ya zamanto kurma ne wannan tawaya ce ba kaɗan ba shi yasa idan ɗaya daga cikinsu ka rasa shi diya kamila za a biya idan ka ji ma mutum ciwo ya zamanto ya daina ji kwata-kwata to diya kamila za ka biya kamar ka ɗauki ransa ne kamar yadda idan ka kashe shi za ka biya diya kamila haka in ka raba shi da jinsa haka zalika in ka raba shi da gani in ka raba shi da gani ko da idan yana nan kuru-kuru amma baya gani za ka biya diya kamila haka in ka in ka raba shi da hankalin sai zama to mahaukaci an kaddamar da asam'u aka ambaci ji saboda sharuftarsa shi kuma a cikin waɗannan abubuwan domin ta shi ne ake jin umarni ake jin hani wanda abinda manzanni suka zo da shi kenan kuma shi yasa za ka samu wato wanda ya rasa gani a cikin wanda suka sai ka samu mutane ba sai ka samu a cikin mutane waɗanda sun rasa gani amma kuma suna da suna da sun zama to kasurguman malamai amma wanda suka rasa ji kaɗan ne wanda suka rasa ji da wanda za ka samu sun yi ilimi sun zama to bajiman malamai wanda yake nuna muhimmancin ji akan gani to shi yasa aka kaddamar da shi amma kuma kunga sai aka ce sam sam'akum jinku ba a ce asma'akum ba jinnan eh, wato aka yi jam'in jin kamar yadda aka yi jam'in ganin aka ce abusarakum ba a ce basarakum ba kuma aka uslubin alkur'ani yake a ko'ina waje alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in aka ce as-sam'u mufradi absar ya zamanto jami al-af'ida ya zamanto jami to dama in ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jam'i kaga kamar ka ce jinku za ka ce jinku ko kuwa jiye-jiyenku jinjin <laughs> menene jam'in ji jinajinanku a jini ne wannan wannan ba wasu ba ce jinnanku hmm. Hmm. shi yasa kaga <laughs> sai dai a ce jinku amma a busar aka ce aka kawo shi da jam'i jam'i na ganin da jam'i na shi wanda ake idafar gare shi kamar yadda ake cewa qulubukum wa khatama ala qulubikum qulubu jam'i dhamirin na dhamirin khitab alkaf shi ma na jam'i to dama idan ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jam'i to ko dai kayi da jam'i wanda yake shine afsahu kamar ce qulubukum ko kuma kayi da mufradi kace ce qalbukum ko kuma kai da musanna wanda ke shine yafi komai rauni ka ce qalbakum fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatul juz'i li shay'in anna qalbukum qalbakum qalbukum qulubukuma shine kamar yadda Sheikh Abdullahi ya faɗa a cikin Hisnu wato wajen wajen a harshen larabci ko kace ce qalbuk ko ka qulubukum wanda shine yafi ko kace ce qalbukum amma ka ce ƙalbakun da musanna kuma ya zamanto abinda kake idafa da shi ga jam'i wannan shine fi komai rauni abinda yafi komai abinda komai fasaha shine kayi shi da wato aljam'u kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faqad sagad kuma kaga bai ce kuma ba zukatanku zukatanku biyu na kuku biyu sai ce zukatanku kuku biyu su mata qulubu faqad sagat qulubukuma to wannan shine afsahu shi yafi fasaha to sannan wanda yake bin sa da mufradi da jam'i kace qalbukum sannan wanda yafi rashin fasaha kace da musanna da jam'i kace qalbakum to menene hikimar da wajen sam'o aka mayar da shi mufrad aka zaɓi wanda yake duna wanda yake shine daraja ta biyu ta fasaha ba ɗauki daraja ta farko ba aka ce asma'akum to malamai balaga sun yi ta yi amma dai abinda waɗansu malaman tafsiri suka fi zaɓa suka fi ƙarfafawa shine wani yana ɗaya daga cikin balagar alkur'ani balagar alkur'ani ba kawai na duban balagar ma'ana ba ne hatta balagar nazum abinda yake zai sauƙin faɗa da salas haka da sauƙi قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم أما أكتش قل أرأيتم من أخذ الله wani sama kai wani ونكسا babu tafiya daidai ko kuma a ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa basarakum shi ma akwai nauyi a harshe amma qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa akwai salasi a cikin tafiyar da husnul nazm wannan zauki ne na wanda suka san wanda suka san yaran larabci din su suke iya fitar da irin wannan kuma shi yasa alqur'ani duk a inda yazo shine yafi komai fasaha shi yasa haga duk inda ake ambaton wannan suke zuwa da irin wannan don dan yafi saukin fada a harshe to amma kuma an ambatansa kamar yadda muka faɗa ƙaddamar da ambatan ji akan gani saboda wato sharufta da ɗaukaka ta ji akan sauran waɗannan alhawas wato wannan ɗaukewar ji da gani da zuciya zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu a ɗauke su ya zama to suna nan amma mutum ba akwai kunnan amma baya ji akwai idan amma baya gani akwai zuciyar amma gashi nan kwakwalwar ta zamanto ya zamanto su su su ya zamanto wawa Allah ya ɗauki hankali amma kuma ga kwakwalwar tana aiki ko kuma ya zamanto cewar akwai idan yana gani din amma ganin nasa gani ne wanda yake kamar an sanya masa wani tabarau wanda yake masa wato abin nan a wanda yake zaginsa wanda yake zagin yake sanya shi rinka ganin duniya kamar ba haka take ba yana fitowa ya ringa ganin duniya duk duhu saboda baya gani gani na hakika shine wanda yake aka sanya musu tabaran da ba sa ganin gaskiya suna ganin komai amma ban gaskiya ko kuma suna jin komai amma ba sa ji ji na lura ji na fahimta ji na karban gaskiya haka zalika zuciya to duk wannan Allah yana yi kaga mutum mutane biyu sun zauna sun ji alkur'ani wani wannan jin alkur'anin da ya zamanto dalilin tubansa da komawa ga Allah wani kuma ya tashi yana karkaɗa riga yana cewa wannan zancen banza ne Allah shine yake da ikon yin wannan gashi zance ɗaya suka ji gashi duk kunne suke da shi to amma wannan yana da kunne mai ji na gaskiya wannan ko ba shi da kunnen da yake baya jin da yake jin gaskiya wanda yake ita ce ita ce ita ce mummunan musiba da babu kamata ya zamanto kan cewar a wa yatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un Allah ya yimke a cikin zukatansu ya zamanto ba za su ci zance ba ya zamanto Allah ya sanya zuciyar tasu ta zamanto yadda yake ba za ta iya ji ji wanda yake na amfani ba to duk wanda duk Allah ya masa wannan waye yake da ikon ya dawo masa da wannan in ba Allah ba ma'ana ta biyu ya zamanto kan cewa baki ɗaya Allah ya shafe jin da jin da ganin da hankalin ya zamanto kan cewar wato a kamar yadda Allah ta'ala yake ce ma ahlul kitabi ya musu ya bas yake yin narko da su yace ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ku ima ya ku ahlul kitabi ku imani da abinda muka saukar gare ku mai gaskatawa da abinda yake tare da ku tun kafin mu shafe fuska mu mayar da mu mayar da ita ta koma ta koma baya kiya dawo gaba ya zamanto da gaba ya zamanto da kiyar da gaban fuskar sun zamanto daya ka ga mutum ya zama dodo Allah yana da ikon yi wannan akwai mutane da Allah maɗaukakin sarki musu irin wannan shine almasu aka shafe musu jinsu da ganinsu Allah ya yi a cikin ahalin kitabi na wannan ya yi musu wannan aka shafe halitta ta suka zamanta babu ji ba gani ba baki fuskar ta dawo tamkar ƙeya to yayin da Allah ya yi mutum ya wannan wa yake da ikon ya dawo da shi in ba Allah ba to sun san cewa jawabin ɗaya ne ai babu mai ikon yin haka in ba Allah ba to saboda haka dan me ba za ku bauta ma Allah shi shi kadai ba dan me za ku yi tarayya da shi a cikin bauta to sai Allah ya ce unzur ka duba ka gani kaifa nusarriful ayat ta yanda muke sarrafa muke sarrafa ayoyi at-tasrif shine at-tanwi' muke kawo shi nau'i nau'i haka ayoyin alqur'ani suke wata ran Allah ya kawo ayoyi akan na sama da ƙasa na halittar samai da ƙasai ya kawo ayoyi na halittar mutum ya kawo ayoyi na halittar sauran dabbobi da ke cikin sama da ke bayan kasa ko da ke cikin teku ya kawo ayoyi na tarihin al'ummomin da suka gabata ya kawo ayoyi na abubuwan da za su faru nan gaba ya kawo ayoyi da yake nuna gwanintar hikima wajen hukunci tsakanin mutane akan abubuwan da zai tabbatar musu da maslaha ya kawo musu da barna duk wannan tanwi'i ne na ayoyi wanda yake alkurani cike yake da wannan ne Allah ta'ala yake janyo hankalinmu mu ga irin wannan gwaninta tasa wanda yake fa'idar wannan shine ka gane gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita thumma hum yasdifun amma tare da haka duk da haka hum su dinnan yasdifun hmm? suna yin wato bujirewa daga gaskiya al-sadafu shine kawar da kai kawar da kai wanda yake mai tsanani yafi i'rab yafi i'rab wato kawar da kai wanda yake shine na al'ada wanda yake shine wanda shi ne mayawaici da yake afkuwa a cikin mutane to shi a sadafu ya fi wannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambace a sadafu ɗin wato kawar da kan da suke yi da sigar mudari'i domin ishara da kan cewa haka suke yi yanzu kuma haka suka ci gaba suna yi domin ya yi inkarin wato rashin tubansu su inkarin rashin tuban shi sa aka kawo shi da sigar al قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم ce musu ya rasulullah ku bani labari in atakum azabullahi baghtatan aw idan azabar Allah ta zo muku baghtatan wato faja'atan ba tare da wata alama ba ba tare da wani ba tare da wani abin da zai sanya ku ku sauraro zuwanta ba au jaharatan ko kuma ta zo muku a bayyane bayan alamomi bayan alamomi sun zo muku kamar yadda Allah ya azabci mutanen Annabi Salih yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku saurara ku ji dadi ku ci gaba da rayuwa a cikin gidajen ku kwana uku kawai bayan kwana uku azabar Allah za ta zo to kaga wannan ita ce jaharata kun san zuwanta kuna tarakkubin zuwanta ko kuma kamar yadda mutanen annabi hud mutanen adawa annabi hud suka ga alamar zuwan azabar suka ce haza aridun mumtiruna ai hadiri ne wannan da zai yi ruwa da za mu samu ruwan sama daga kai suna sauraron zuwansa ba san ku azabar ce ko da yake wannan hakikatan duk da malamai sun kawo shi a cikin misali wani yana daga cikin albarta don abin ba tsammani suke azaba bace amma cewa suka yi haza aridun mumtiruna wannan ruwan wannan hadri ne da zai kawo mana ruwan sama bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun ali abinda kuke isti'jalin zuwan sa ne kuke cewa to ta zo mana azabar mana ga ta nan iska ce wadda ke a cikin ta akwai azaba mai tsanani kaga sun dauka ruwan sama ne amma sai ta zama to azaba to ga masu tsoron Allah su ne wannan irin wannan iskar za ta zama to musu wato alama ta saukar azaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi saboda tsananin sa ga Allah da rashin wato amintarsa da rashin da rashin wato sakankancewarsa da da sha'anin shirin Allah idan ya ga iska ta taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fice sai a tambaye shi sai Aisha radiyallahu anha ta take tambayarsa sai yake ce mata me ya sanar da ni waɗansu mutane irin wannan iskar ta zo sai ta zamanto musu azaba ce mai tsanani ko Allah maɗaukakin sarki ya aiko da azaba ne a cikinta har sai tukuna idan ruwan sama ya sauka iskar ta tsaya sannan sai ya zamanto kamar an yaye masa wani tashin hankali ne saboda tsananin saninsa ga Allah jalla wa ala salawatullahi wa salamuhu to wannan ga masana Allah kenan amma waɗansu sauran mutane ko idan suka ga iska ta zo su za su ɗauka ma wata ni'ima ce ba azaba ba to Allah ya ce ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku bagtatan ai fuji'a ba tare da wata alama ba ko ta zo muku jaharatan a bayyane wanda yake ta a bayyane zuwan ta yake ta fuskar alamomi da Allah ya sanya kan cewa azabar na nan tafi man ilahun hal yuhlaku illa alqawmu adh wa shin ana halakar da wasu in ba mutane waɗanda suke azzalumai ba wato wannan Allah maɗaukakin sarki yana yi mana yana sanar da mu cewa ita azabar Allah in ta zo tana halaka azzalumai ne don azzalumai Allah ya saukar da ita kuma azzalumai take halakawa idan waɗansu sun shiga ciki to za a tashe su akan niyyarsu kuma ba wani abu ne yake sanya waɗansu su shiga ciki ba sai idan su ma sun yi zalunci kuma bayan zalunci wanda aka halaka shine yayin da mutane suka ga ana saɓon Allah suka yi shiru su ba su ba to idan azabar Allah ta zo tsira kawai ga waɗanda suka yi inkari ne amma waɗanda suka yi shiru to suna cikin haɗari kan cewa azaba za ta yi tare da su sai a tashe su da niyyarsu cewa su ai ba sa cikin mabarnata amma azaba in ta zo akan azzalumi take sauka wanda yake wannan alƙawmu zalimuna azzalincin da ake nufi anan wajen alkufur kafirai domin su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake saukar da azabar isti'sal azabar tumbukewa a kansu kamar yadda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata da kan cewa ainihin zalunci na haƙiƙa shine shirka ita ce zalunci ta haƙiƙa inna shirka la zulmun azim shirka haƙiƙa ita ce zalunci wanda yake mai girma وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin ba ba ma aiko manzanni illa mubashirin face halin kasancewarsu masu bayar da labarin albushir ga waɗanda suka yi imani kan za su samu wato aljanna wa munzirin kuma masu yin gargadi ga duk wanda ya kafurta cewa zai suna gargadinsa da shiga wuta wato wannan a ai hali ne da yake ba da ma'anar wato dalilin aiko su wato Allah maɗaukakin sarki baya aiko manzanni dan su zo su zamanto iyayen giji da ake bauta ma baya aiko manzanni dan su zo su zamanto masu saitsara kamar kamar mala'iku masu cikakken mulki wato masu cikakken karfi na yadda ba za a iya koyi da su ba Allah baya aiko manzanni sai don yin albushir ga masu imani da gargadi ga waɗanda suka kafirta wato kamar wato ar-risala an yi hasarinta a cikin wannan wato shine a tafshir wal da bayar da labarai wato faranta rai da kuma gargadi faranta rai wato labari kyakkyawa shine a gaya ma duk wanda ya imani cewa dan aljanna ne a kuma tsoratar da duk wanda bai imani ba a gargadi da shiga wuta to idan wannan ya nuna wato cewar abubuwan da kafirai suke nema na aya daga manzanni wato ba su cancance su ba tunda su ba zuwa suke su nuna mutane kan cewa su ga da bane in sun kawo aya sun kawo aya ne da zake nuni da za taimaka da za sanya mutane su gane gaskiyarsu saboda haka ba su ne za su ba mutane ne za su nemi su kawo ayar ba sannan su su kawo ayar su ne za su ce ga aya da ta zo take nuna mu amma idan su ne za su ce mutane za su ce ku yi mana kaza ku yi mana kaza to kuna so kuma yadda manzanni su zamanto su ne Allah da shi ne wanda yake yin abin da ya so yake da iko akan yin komai kuma Allah ai yana da ka'idarsa ka'idarsa ba lalle dace da da soyace-soyacen ran mutane ba to bayan idan Allah ya aiko manzanni da wannan sifa ta albishara wan nidara to faman amana wa aslah wanda duk ya imani da su manzannin wa aslaha ya kyautata aikinsa shine wato ya kyautata ma Allah ya kyautata aikinsa ga Allah ya nadama akan abin da ya kubuce fala khawfun alaihim to babu tsoro a gare su ai a ranar lahira cewa ba za ba sa jin tsoron cewa za a yi musu azaba wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki akan abin da suka bari wannan tun kafin su bar duniya za su san wannan yayin da suke yayin da suka zo barin duniya ta tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu malaiku za su soka gare su cika da ku ji tsoro lahirar da za ku tafi kada ku ji tsoronta alheri ce kawai kuma kuna jin tsoron kun bar baya abinda kuka bari kun bar ya'ya kanana ba mai kula da su hmm? ba ku san halin da zai kasance ma zurriyar ku ba la kada ku kada ku kunci kada ku bacin rai nahnu fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibincin lamarin ku a rayuwar duniya da kuke can ba ku tozarta ku Allah bai tozarta ku ba to bayan ku mutuwa Allah ba zai tozarta ku ba walladhina kadzabu biayatina waɗanda ku suka ƙaryata ayoyinmu yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun to azaba za ta shafe su saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa wato sun kasance a cikin fasikanci shine fita alfisku shine alkhuruju anil khair fita daga cikin dukkan alkhairi to fita daga cikin da'ar Allah wanda take mafi kokoluwar ta shine tauhidi imani da Allah da sauran shika-shikan imani da kuma kyakkyawan aiki shine fasikancin da yafi komai girma fita daga cikin wannan don haka aka kira shi aka kira su wato fasikai wato idan annabawa suka zo mutane suna rabuwa fariki guda biyu waɗanda suka yi imani da kuma wanda suka karyata wannan sunnar Allah ce haka take to kowanne ga makomarsa makomar waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari shine wato ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari ta bayansu ba waɗanda ku suka fita daga cikin da'ar manzanni suka karyata to lalle azaba sai ta shafe su azabar nan kuma ita ce wadda ayoyi da suka gabata suka ambata mana nau'inta la aqulu lakum indi khaza'inu Allahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله يتي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كتشي مسو يا رسول الله لا أقول لكم عندي خزائن الله بانا جاي مكو تشيوا تسكوكين الله سنا وجينا a wajena akwai taskokin Allah wala a'lamul ghaib kuma bana gaya muku cewa ni masanin gaibu ne wala aqulu lakum ni malak kuma bana ce muku ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilai bana bin komai face abinda aka yi wahayi ya zuwa gare ni ul hal yastawi al-a'ma wal basir to ce ne musu shin makaho yayi daidai da wanda yake mai gani afala tatafakkarun dan me ba ku tunani Allah ta'ala yace yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi ba wato taskokin Allah suna hannunsa ba ne. yadda zai zamanto yana yawo an mai masa da dutsen safa ya zamanto zinari ya ta basu da har suke cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me ya samu wannan manzon in manzo ne yana in inda annabi ne ya zamanto wai yana tafiya cikin kasuwa yana cin abinci kuma yana yawo a cikin kasuwa yana zuwa yana saye yana sayarwa laula unzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yurqa ilaihi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko mala'ika ya rinka tafiya tare da shi mana yaushe zai tsaya yana zuwa yana kasuwanci da mutane mala'ika ya tafi da shi daga ya zo kawai sai mutane su gudu sai ya kwasa saboda mala'ika na tare da shi ko kuma a jeho masa taska taskar dukiya sai dai kawai ya ɗauka daga ciki ko kuma ya zamanto wata gona ce yake wani lambu ne kasaitacce wanda yake baya karewa sai dai ya yi ta ci daga cikinsa abubuwan da suke faɗa kenan to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace la aqul lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku taskokin Allah suna wajena ba wannan shine isa matuka wajen gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ubudiyarsa da rashin da'awa alamar makaryaci da'awa ita ce alamar makaryaci da'awa cika baki ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba ni ne ba ba ni ne ba ba ni ne ba saboda isa matuƙa wajen gaskiya salawatullahi wa salamuhu alaihi haka shekul islam wajen sharhin wannan ayar yake cewa wannan ta isa hujja wajen nuna isa matukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyarsa da bautarsa ga Allah da ganin girman Allah da tantance abin da Allah ya cancanci Allah da kuma abin da da kuma shi abin da ya cancanci shi ka duba ka gani salawatullahi wa salamuhu alaihi lokacin da kowace ina yawan kawo wannan misalin a lokacin yakin tabuk da ya taho aka nemi taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam aka rasa munafikai suka samu dama suka ce to wanda yake cewa yana labari na zuwa masa daga sama yanzu gashi bai san inda taguwarsa take ba wato kwa yadda cewa yana yana zuwa muku da labarin gaibu daga labari daga sama amma gashi ya nemi taguwarsa ya rasa munafikai kaga dama munafikai dama ba su yadda ba fa dama suna cikin ba su yadda ba ba san gani suke kawai rufa rufa aka yi mutane to suka ringa faɗan wannan magana magana ta tuke ga kunna aka zo aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minai suka ce ga abinda waɗannan mutanen suke faɗa ya lalaka ya mana izini mu sare saboda sun tabbata ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni bawan Allah ne ba na sanin wani abu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma ku je taguwar tana bayan waccan tudun kasar za ku ganta idan da ba dan gaskiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da itirafi da ubudiyarsa da tabbatar ma da Allah haƙƙinsa da ya ana faɗin wannan sai ce ni za ku ce ban san ban san inda ta ga ta can a can wajen ina mai magana kalubale me cewa ban san gaibu ba amma sai ce ba na sanin komai sai abin Allah ya sanar da ni ya nafayin wannan sifar da suke nema su bashi ta rububiya cewa ya san gaibu saboda haka waɗansu mutane suna rigima idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ma'ana ba za a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da masanin gaibu ba amma Allah ya sanar da shi gaibu in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka sanar gaibu ne wannan ba wanda zai rigima da kai amma in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam masanin gaibu ne ka bashi sifar Allah shine Allah shine Allah ya ce ya kore ma kansa wannan wala a'lamul ghaib ban san gaibu ba domin ba wanda ya san abin da zai faru ala tafsili wal ijmal sai Allah Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na gaibu wanda yake ya bada labarin su kamar alal misali ya bada labarin yaki da turkawa cewa za ku yaki waɗansu mutane fuskar su kamar abin nan kamar a ya suna kamar garkuwa take mana fuskar su haka take wato shafaffiya babu ba irin round din nan bace mai kuma dan Don kuma tu wanda yake fitowa kamar daɓe take haka fuskarsu masu ƙananan idanu waɗanda suka yi yaƙi da turkawa lokacin yaƙin mongol daga cikin musulmi shekara 650 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani ba za su ce sufarsu ta saba da sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo shi ba larabawa ka zamanin ba su taɓa ganin turkawa ba ba wanda ya taɓa ganin ba turki sai bayan shekara 600 da wani abu tukuna sannan musulmi suka yi aran gama da turkawa na mongol suka yi yaƙi tare da su duk wanda ya gansu sai tana da wannan hadisin wanda ya san hadisin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya su haka suke haka zalika wutar da annabi sallallahu alaihi ya bayar da ita ya bayar labarinta za ta taso daga cikin kasar hijaz wanda yake za ta haska wuyayen raƙuma a cikin busra ta yaman wannan wutar wadda yake hatta daga sham an rinka hango kyallinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari amma bata faru ba sai shekara shi ta ma wajen kusan 600 da wani abu bayan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai irin waɗannan abubuwa na gaibu da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma abubuwa yadda za su zamanto ala tafsil cewa ga yanda abubuwan za su kasance Allah ya bashi labari shine zai yi nasara amma yaya zai yi a wani lokaci ne ta yaya nasarar za ta zo wani duk abubuwa ne wanda yake Allah ne bar makansa sani kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair wama massani su da na san gaibu da na yawaita da alkhairi da kuma wani cuta bai saba ta same ni ba tunda inda na san gaibu na san cewa in na tashi a nan wajen in na tashi daga nan in na tashi a nan wajen wato hadari ne zai same ni ai ba zan tashi ba ba wani abu muna da ya taba samuna idan ka san tafiyar da zaka yi abuja zaka yi hadari a mota ai ba za ka je ba to a shine Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu haka da na san gaibu ba wani sharri da zai same ni da kuma na yawaita alkhairi da alheri na yayi da alherin da zan samu duke dan samu ta yawaita amma kuna gani wata ran ya samu wata ran ya rasa wata ran abinda baya so ya same shi wanda yake ɗabi'ar mutum inda yana da wannan ilimin na gaibu to aiko da a ce mutum yana da wannan wanda za a ce ya samu wani me yasa yanzu za ga mutane suke zuwa wajen boka ba don su yawaita alkhairin ba ne don kuma kada shari ya taba su shi sa suke yawan zuwa wajen boka komai sai an duba musu ba matsoraci irin mai zuwa wajen boka wai shi baya so ya gwada ya gani ko zai abinan ko zai yi daidai ko abinan ko zai ko za ta sha ko ba za ta sha ba so yake kullun ta sha shi yasa yake da tsoro to Allah madaukakin sarki ya kore sanin gaibu ga annabi sallallahu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malak kuma ba na ce muku ni mala'ika ne in atabiu illa ma yuha ilai ba abinda nake bi wannan hasri ne akan cewar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sifar uluhiyya wanda jikin sifar uluhiyya shine indi khaza'inullahi kudura kenan ina da iko bisa komai domin shine ma'ana indi khaza'inullahi ina da iko bisa komai komai nake so in ce masa kun shi kenan sai ya kasance ya kun wannan sifa ce ta uluhiyya ya daga cikin sifar uluhiyya ilmul ghaib annabi sallallahu alaihi wasallam aka Allah ya ce masa ka kore maka kanka wannan ka ce muku ni ba Allah bane kuma ya kore maka kansa sifar mala'ika domin kada ku dauka kan cewar ina da wani karfi wanda yake nafi naku domin mala'ika shine yake da karfin da zai yi abinda mutum ba zai iya ba to yace ni ba wannan ba da wannan sifar sifata kawai shine bin wahayi bin wahayi in attabi'u illa ma yuha anan kam salawatullahi wa salamuhu baya ketare shi koda da kwayar zarra ne yanda qur'ani ya aje shi nan yake ajiwa to sannan sai Allah ta'ala ya ce masa ah, ah, waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa mala'iku sun fi sun fi annabawa wannan matsala ce da bata dace ba ma a rinka shigarta wai tunda an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ba mala'ika ba ne saboda haka mala'iku sun fi annabawa don an ce ce shi ba mala'ika ba ne ya nuna mala'iku sun fi annabawa an ce ce shi ba mala'ika ba ne a wajen yadda suke sifanta kan cewa yana da ƙarfi na yin abubuwa da su ba su da ƙarfin yi da suke neman kan cewa ya yi. don cewa suka sai ya zo da mala'ika ko kuma ya zo da abin da mala'iku ne za su iya yi saboda haka ya kore makansa wannan wannan baya lizimta cewa mala'ika ya fi mala'iku sun fi annabawa sannan Allah ya ce ce ne hal yastawi al'ama wal basir shin makaho zai yi daidai da mai gani makaho anan shine kafiri mai gani shine mumini shin kafiri zai daidai da mumini ba za su yi daidai ba kamar yadda makaho baya daidai da mai gani makaho bai san baya ganin abin da in aka zage shi bai sani ba mai gani fa za ka iya zaginsa in yana gani ya san ka zage shi makaho baya ganin abubuwa a hakikaninsu makaho fahimtar sargaggiya ce kamar wani makaho kamar yin misali ne da ake kawowa kan cewa wani mutum ne makaho sai ganinsa ya dan dawo yana dawowa sai ya ga kan zakara kan zakaran nan kawai ya gani sai idan ya sake zoma dudin baya gani duk abin da aka ce masa aka ce aigi an aka ce masa ana bashi labarin giwa sai ce kanta kamar kan zakara ne in aka bashi labarin jirgin sama sai ce kamar zakara yake komai sai ce kamar zakara yake to yanzu ka ce wannan yayi daidai da wanda yake mai gani yana ganin komai to haka fa kafiri yake da mumini afala tatafakkarun dan me ba tunani at-tafkir shi at-tafakkur Shi shine jujjuya tunanin kwakwalwa kan ka isa zuwa ga natija wato ka gano abu ka rinka tunani akan kan halitta don ka gano ɗabi'ar wannan halitta ka rinka tunani akan dalilai don ka gano abinda dalilan suke nunawa ya zuwa gare shi to kaga tunani a nan wajen shi ne ka gane kan cewar wanda yake kafiri a cikin duhu yake wanda yake kwamumini ne a cikin haske kuma ka gano kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne domin da ba annabin gaskiya ba ne ba zai zo yana kore ma kansa abubuwan da masu dukkan mai da'awa zai so ya sanya ma kansa ba yanzu bokaye mai suke bokaye ba abin nan duk boka da yake so ya samu mabiya ba dole ya cika baki ba ya je ya ba ma kansa sifar Allah ya ba ma kansa sifar Allah har ka ji wani daga cikin su ma zai ce idan ka zo wajensa kada ka ce in Allah ya so in ka ce in Allah ya so ma bata lokaci ke abin ma ba zai yi ba hmm? wato ko Allah bai so ba sai ya yi to wannan kaga ne cika baki din to bisa ɗabi'ar makareta ɗabi'ar makareta kenan to kun ga duk wannan abu ne na tunani da zaka yi tunani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba kuma shi ne mai isa matuka wajen kore kansa sifar sifar allanta yake cewa la tadruni kama azratin nasara ibn maryam kada ka wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen ba mu annabi isa sifofin allah amma waɗansu sai kaga suna gan nuna cewa ayyaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai cika yabo ba sai an bashi sifar Allah sannan zai zama to an yi yabo yanda ya kamata wannan ya ɗaya daga cikin jahilci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ikirarin sa ɗan yara ne ɗan mata ɗan ƙananan yara su ne suke waka ranar sallah ce wa fina nabiyullahi ya'lamu ma fi gadin yace amma haza fadao suna cewa a cikinmu akwai annabin Allah ya san abin da zai faru gobe yace wannan ku bar ku bar fada yan kananan yara ne amma su bai kyale su akan munkari ba bai yi shiru ba ya kyale su ce wannan ku bar fada to wannan ya nuna isa matukar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kore kansa sifofin Allah jalla wa ala na'am wa'anzil bihi alladhi يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم وتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم الله تعالى يتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم kuma ka yi gargaɗi da shi alkur'ani shi wannan abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ka wanda aka gaya maka ka ce in attabiyo illa ma yuha ilai ba abin da nake bi face abin da aka yi wahayinsa gare ni to ka yi gargaɗi da wannan abin da aka yi wahayinsa a gare ka aka yi wahayi da shi a ya zuwa gare ka shine alkur'ani ka yi ya hafu na an sharo ila rabbihim ka yi gargaɗi ga waɗanda suke jin tsoron tayar da su da za a yi zuwa ga ubangijinsu wato suna jin tsoron ranar alkiyama laisa min dunihi waliyun wala shafi' halin kasancewarsu a ita wannan rana babu wato ba su da wani wali majibincin lamari wanda zai taimake su kan a ƙi musu azaba babu in ba Allah ba to ba su da wani mai taimako ba su da wani mai taimako a gare su ba Allah ba a wannan rana wala shafi'un ba su da wani mai ceto wanda zai je nemi alfarma kada a yi musu azaba a wannan rana in ba Allah ba la'allahum yattaqun domin kaunar su samu tsoron Allah wato wannan gargadin naka da zaka yi gare su ya rasu shi shine zai sa su samu takawa kuma wannan ya nuna kan cewar alkur'ani gargadin da ake da alkur'ani ba wanda yake amfana sai masu jin tsoron ranar lahira masu muminai kenan saboda aka dasa imani a cikin zuci shine matakin farko na mutum ya samu amfanuwa da alkur'ani amma mutumin da ba shi da imani to alkur'ani ba zai amfane shi ba illa allahumma illa waɗanda yake suna da wato kyan zuciya alkur'ani zai amfani su kan ya jawo su zamanto cikin masu tsoron Allah da masu tsoron ranar lahira shi shine su musulunta to kuma Allah madaukakin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi da alkur'ani yake gargadi idan kuka tsaya kuka duba hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka sifanta hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar idi suratu qaf ya karanta kun san wannan sura ce wacce take cike take da wa'azi da ban tsoro da bayyana ayoyi aka bayyana ayoyi tukuna sannan aka zo aka bada labarin waɗanda suka gabata aka faɗi yadda za a yi yadda mutuwa take zuwa da kuma yadda ranar alkiyama za ta kasance da yadda wuta za ta kasance tana cewa halmin mazid duk wannan wa'azin cike yake a cikin wannan sura kusan ita ya karance a kan mimbari da ita yake da, da alkur'ani yake wa'azi salawatullahi wa salamuhu alaihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda alkur'ani ya sanya shi haka za a ga yake Allah ya ce masa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu haka yi ga hadisan da suke nuna ya yi gargadi da alqur'ani to waɗanda suke jin tsoron tashin alkiyama ta yadda su da zai a gaban ubangiji a wannan tayarwar laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi ba su da wani mai taimako ba Allah ba a wannan rana alwali shine wanda zai zo ya ce azaban nan da za a yi masa kada a yi masa na hana ya tsaya ash-shafi'u ko shine wanda zai je ce ana neman alfarma kada a yi masa to Allah ya ce ba su da wani mai yin wannan in ba Allah ba wannan ayar ba tana kone ba tana kore shafa'a bane tunda waɗansu ayoyin sun tabbatar man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kaga duk wannan ayoyi ne da suke nuna kan cewar ana yin ceto amma da izinin Allah jalla wa ala shi yasa wannan ayar ma cewa ta yi laisa lahum min dunihi in ban da Allah ba su da mai ceto mato in ban da izinin Allah babu mai ceto a gare su amma inda izinin Allah akwai ceto ranar alkiyama akwai ceto annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto shuhada'u za su yi ceto iyaye za su yi ceto ‘ya'ya ma za su yi ceto malamai za su yi ceto jinsin mutane daban-daban duk za su yi ceto wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da ayyukan kirki ma za su yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam yace alquran was siyam yashfa'an da alqurani da azumi suna ceto ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata sura mai aya 30 ta yi ceto ga mai karanta ta aka hana har aka ki masa azaba in azaba ta zo idan mala'ikun azaba suka zo za su kama shi su yi masa azaba sai ta tsaya ta ce a'a ba za a yi masa ba yana karanta ni to shine ceton alqurani alfarma wato alfarma karatun alqurani da mutum yake yi sai ya je alkur'ani ya nemi kan cewa a kyale mun wannan ya Allah a kyale shi sai a kyale shi ba wai dan bai cancanci azaba bane ko ba wanda yake baya cancantar azaba tunda wane ne wanda yake zai zamanto 100 bisa 100 yayi istiqama la'allahum yattaqun domin kaurar za su samu takawa wato ma'ana gargadin shine zai sa su samu tsoron Allah wanda yake nuna kan cewar wato wa'azi da alkur'ani shine sababin samun takawa don haka yanzu me halinmu yayin da muke nisa da alkur'ani muna ta yawo a kan babur muna ta yawo a cikin mota muna ta tafiya a ƙasa mun sanya iyafon a cikin zuciyarmu a cikin kunnenmu muna ta jin waka ba ma jin alkur'ani sannan kuma mai tsammanin za mu samu tsoron allah alkur'ani shine wa'azin da zai sa ka yi takawa ka sanya a kunnenka ka ji tafsiri ka ji karatuttuka da ake yi da alkur'ani ka ji tilawa alkur'ani wannan sai sa ka tumi ta kawa amma haka mutum kana damuwa kan cewa kai dai har yanzu ka kasa tsaye da sallah asuban nan ka kasa tsaye da sallah asuba a cikin jami'i amma gashi gabaki ɗaya rayuwarka kullum kana cikin earphone a cikin waka hmm? a cikin wakar 'yan wasan hausa a cikin wakar turawa a cikin wakar indiya a cikin wakar har waɗansu 'yan wani tsibiri ma wanda ba a san su ba amma ko baka jin alkur'ani sannan kuma kace zaka samu takawa da wannan takawa ita ce za ta sanya ka tsare sallah ita ce za ta sanya ka daina karya ita ce za ta sanya ka daina zina ita ce za ta sanya ka daina shaye shaye ita wannan takawar kuma gashi Allah ya ce wannan inzarin da ake da alkur'ani gargadin da ake da alkur'ani shine abinda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mu'minai la'allahum yattaqun dan samu takawa saboda haka kada mu yi nisa da alkur'ani mu dawo ya zuwa gare shi mu dawo ya zuwa gare shi da wato rike shi kamkam sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijinsu bil ghadati wal ashi da safe da kuma yammaci yuriduna wajhahu suna nufin fuskar Allah wato suna nufin su samu suna nufin ikhlasi ba don komai suke bautar Allah ba dan ranar alkiyama Allah ya sanya su a cikin sahun waɗanda za su za su ga fuskar Allah ma alayka min hisabihim min shay'in baka da wani abu na haƙƙi babu wani haƙƙi na hisabinsu a kanka wato baka da wani haƙƙi nasu da yake kanka wa ma min hisabika alaihim min shai su ma ba su da wani haƙƙi na hisabin da za a yi maka a kansu fatatrudahum idan ka babu wani haƙƙi nasu ballantana ka kore su fatakuna min adh-dhalimin in ka kore su sai ka zamanto a cikin masu zalunci wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka ne irin yanda muke irin yanda Allah yake irin jarabawar da muke yi ma mutane kamar haka muka muka muka fitini muka jarabci sashin su da sashi domin su ce a ha'ula imannallahu alaihim min bainina wato masu girma wato masu hannu da shuni su ce yanzu waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu baiwar shiriya ba mu ba alaisallahu bi alama bi shakirin to ba Allah ne mafi sani da masu godiyar Allah ba wannan araya ita ta sauko ne yayin da mushrikai masu manya-manyan makka quraish suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka dubi yan yara ƙanana da bayi da waɗanda suke barrantu da wanda suke bara wanda aka yantar da su daga bauta da ajiye bayi ne yanzu sun zamanto an wato sun zamanto har yanzu yasa da iyayen gida dan yanzu nan ba da basu da fitowa daga bauta ba su ne mafiya yawan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam dama haka al'adar annabawa take raunana daga cikin mutane su ne mabiyansu manya-manya masu cinkahu a cikin al'umma ba su ne al'ada mabiyan annabawa ba wannan na kasa-kasan talakawa waɗanda ba su da ƙarfi wanda ake take su wanda ake ganin su ba a komai ba su ne mabiya annabawa to manya-manya na ƙureshu sai suka zo suka ce yanzu kana so mu zo mu zauna a ka don mu rinka jin abin da kake faɗa sannan a zo a rinka ganin mu tare da waɗannan 'yan kuci ku mu ka ware musu nasu majalisin mu ma ka ware mana namu lokacin da ba mu hana ka ka zauna da su ba lokacin da za ka zauna da su ka je ka zauna da su amma mu yayin da za mu zo to ka tashe su mu kai mana majalisi daban kai mana karatu irin namu daban to sai mu bi ka eh to sai Allah ya ce ma Allah ya musu raddi hmm, suna kawo wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadithin sa'ad ibn abi waqqas a cikin sahih muslim sai Allah ya saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijinsu safe da yamma masu gaskiyar ikhlasi wajen bautar sa wanda ya zo ya shi na Allah ne da shi ake yi to da shi ake yi ba ka kyala waɗannan ba ka je kana hango waɗansu daban ka je ka kore su ba ruwanka da su abinda Allah zai musu na hisabi ranar alkiyama baya kanka lasta alaihim bi musaitir wa ma min hisabika alaihim min shay su ba su da wani abu na hisabin da za a yi maka na kan cewa kai mai isar da sako ne ba za a tambaye su ba kan cewa ka isar ko baka isar ba kamar yadda kai ba za a tambaye ka ba sun bi ko ba su bi ba fataturudahum ballantana kace zaka kore su inda hisabin su yana kanka ko kuma hisabin ka yana kansu sai kace to shikenan ba na san ne hulɗa tare da ku fatakuna adh-dhalimin wanda idan kai haka ka kore su sai ka zama to cikin adh-dhalimin sai ka zama to cikin azalimi domin ka sa abu ba a ba halinsa ba me laifin da za a kore su don sun zo sun ce suna so su ji ayar Allah sai Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya buga masa musa ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar yanda Allah kamar yanda muke jaraba mutane haka muka jarrabci sashin su da sashi domin su waɗannan waɗanda suke ganin su manya da suke buƙatar karatun manya su rinka cewa a ha'ula imanallahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne wanda za a ce su Allah ya wato ya yi mabaiwa ba mu ba tsakaninmu a ce su Allah ya zaɓa wa ƙalar ladina kafaru ladina amuru lauka na hairan ma sabakuna ilai kafirai suka ce mummuminai suka suke faɗa dangame da allah dina amanu wanda suke imani da wannan abin alheri ne da wani abin ne ilai da ba su riga mu zuwa ba Allah ya ba mu dukiya ya ba mu matsayi ya ba mu wajen mata ne mu ne masu kyawawan mata in wajen tufafi ne mu ne masu kyawawan tufafi idan wajen dukiya ne mu ne masu dukiya idan wajen mabiya ne mu ne masu mabiya sannan a ce wajen shiriya ba mu ne da shiriya ba waɗansu ne suke da shiriya ai ba shiriyar ba ce da shiriyar ce mu ne kamar yadda Allah ya raba ya bamu a cikin wannan mu Allah zai raba ya bamu shine suke faɗa a wannan lauka abin nan a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina su ne waɗannan waɗanda Allah ya yi baiwa a gare su tsakaninmu sai Allah ya ce alaysa bi a'lama bi shakirin shin ba Allah ne mafi sani da wanda suke masu godiya ba wanda suke gode ma ni'imar su ku da Allah su waɗannan manyan da Allah ya ba su ya ba su idan su masu shukura ne yanzu da suka yi irin wannan godiya ce ga Allah wannan ba shine ake kira alfahari ba alfahari shine manta da wanda ya maka ni'ima ka rinka ganin ni'imar kuma ka rinka ganin kai ka cancanta inna ma utitu ala ilmin indi to wanda yake ko wannan shine butulci shine sifar butulci amma wato godiya ga Allah shine wanda yake mutum zai gani ima ya rinka ganin wanda yayi masa ni'imar ba ya rinka ganin kansa ba Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun sutura Allah ya shirye ni Allah ni ba komai bane Allah ya maida ni wani abu wannan sune waɗanda Allah yake sune masu godiya ga Allah kuma sune wanda yake Allah Allah madaukakin sarki yake musu wato baye bayansa sune wanda yake kara musu daga cikin ni'imominsa نعم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عليكم cewa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka wato maimakon ka kore su kamar yadda waɗannan kafirai suke cewa ka kore su sai Allah ya ce maka idan waɗanda suke imani imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasulullah faqul salamun alaikum ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda ya zo ba shine yake sallama ba amma sai Allah ya ce kai sa matuƙa wajen nagarta gare su ka ce musu salamun alaikum tun kafin su ce maka sai maka sallama don kai maraba da su ka taba rabbukum ala nafsihin rahma bayan kuma kai musu sallama abu na biyu kai musu bishara ka taba rabbukum ala nafsihin rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa rahma shine inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta riga ya ta zo cin kafin fushina wato sai Allah ya yi rahama kafin ya azaba don haka duk wanda Allah ya masa azaba sai da ya rasa rahamar Allah ne kwata-kwata bai yi wani abu da Allah zai ji kansa ba tir da wannan hali Allah ya kiyashe mu rahamar Allah ta rinjayi fushinsa ba Allah ba zai azaba ba sai yayi rahama rahamar kuma ba ɗaya ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi Allah ya raba sa guda ɗari guda ɗaya ya saukar a nan muke ta jin kai da ita guda 99 tana lahira da shi ne da ita ce zai ji dan bayi saboda 99 na rahama din nan a ce ka rasa ko guda har ka kai ga har ka kai ga ukubar Allah bayan gashi nan abubuwan da suke kawo rahama tili to yace kai musu bishara da cewa ubangijinku ya rubuta ya wajabta ma kansa rahama wato Allah yana wajabta ma kansa abin da ya so mu ba mu isa mu wajabta ma Allah ba shi dai zai wajabta ma kansa saboda shi ya isa annahu ga bayanin rahamar ta Allah annahu man amila minkum su'an bi jahala cewa duk wanda ya aikata mummuna daga cikinku bi jahalatin saboda wauta wauta ta rashin sani da rashin da galabar sha'awa a kansa wanda yake wannan ita ce wauta domin ya zama tube sai inda ya san cewar wannan sha'awar da ta rinjaye akan za ta kai shi zuwa ga ya da ba zai yi ba to duk wanda ya irin wannan ya aikata wani abu mummuna nan aka kawo su'an domin ishara ga aka yi sa aka kawo shi a sigar wato sharaɗi don nuna kan cewa komai kankantar wannan mummuna din kuma komai girman sa wanda duk ya aikata wani mummunan abu bisa wauta sun mataba min ba'adihi sannan ya tuba bayansa ma'ana ya dawo ya yi nadama ya yi azama ba zai sake yi ba ya nemi yafiyar Allah jalla wa'ala wa aslaha kuma ya kyautata aiki wato ya riski abin da ya kubce masa ya yi azama kan ba zai sake komawa ba kun ga ake wato ma'ana kai riski abin da ya kubce maka shine kai ta kokarin yin abin da Allah zai yafe maka na wannan abin da kai daga farko misalinsa shine kamar yadda da Umar kun ga na Umar lokacin yakin ya yi musu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan fatahi ne dan me zamu karbi kaskanci akan addinin mu yana mu'arada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma shi annabin Allah ne da aka saukar da inna fatahna laka fatahan mubina sai Allah ya sai sayyidina rasulullahi ya kirawo sayyidina Umar ya karanta masa yace awa fathun huwa ya Rasulullah yace yanzu wannan abin da muka yi fatahi ne yace i wallahi fatahi ne sai na umar ya ce bai gushe ba yana yanta bayi a kan wannan jayayyar da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah ya yafe masa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba saboda iya gaskiyar sa yake yi iya gaskiyar yake yana ganin kan cewa musulunci shine da izza tun me zamu zo mu kaskantar da kanmu amma saboda wannan yana ganin yayi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan duk da ba kabira bane daga cikin kaba'ir amma saboda duba da janibin annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai gushe ba yana yanta bayi yana fatan Allah ya yafe masa wannan abin da yake to shine wa aslaha din islah shine kai ta daruki ka riski abin da kai na mummuna ta hanyar yin ayyuka nagari wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka biyar da mummunan da ka aikata da kyakkyawa sai ta shafe mummunan to shine ma'anar wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko kuma fa innahu ghafurur rahim qira'an nafi kenan fa innahu ghafurur rahim cewa duk wanda yayi haka wato bayan zunubi ya tuba yayi kyakkyawan aiki to lalle Allah mai tsananin gafara ne mai tsananin rahama ne ma'ana me tsananin gafara wato tunda mai tsananin gafara ne ba zai fita daga cikin da'irar gafara Allah mai tsananin rahama ne ba zai fita daga cikin da'irar rahama Allah ya shiga cikin ukuba ba ko kuma fa annahu ghafurur rahim fa maghfiratuhu wa rahmatuhu hasilatani to gafararsa da rahamarsa tabbatattu ne a gare shi ma'ana duk wanda wannan ita ce wannan ya cancanci a yi bishara da shi ko bai cancanci a yi bishara da shi ba don saboda waɗanda suke abba'afa ba su da kowa ba wanda yake ganin su da ba wanda yake ganin su da kima a cikin al'umma wa idza marru bihim yataghamazun idan ma suka wuce da kafirai sai su rinka to ku duba sai su rinka musu gamzu ga fa mutanen fa ga ahalin fa ga sunan ana musu izgili to ba su da kowa sai Allah saboda haka shine abin da zai kwantar musu da hankali yayin da ya zama to waɗannan masu izar sun tozarta sun wulakanta su saboda kawai ba su da abun duniya saboda ba su da matsayi a duniya sai Allah ya ce to kai idan sun zo wajenka kai musu abin da zai ba su izza a cikin zuciyarsu shine kai musu sallama kafin ma su yi maka sallama sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda zai tabbatar ma da mu da zai tabbatar ma da mumini jin izza ta zuci da kan cewa Allah ya girmama shi Allah ya yi mutun da shi sannan kuma abu na biyu kan cewar ku yan gatan Allah ne kan cewa idan kuka yi kuskure wanda yake kuma ba zai yi ba a ce ba ku kuskure to lalle gafara Allah tana tare da ku rahamar Allah tana tare da ku wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke na bushara ayoyi waɗanda suke na kauna da suke sanya mu mumini kauna ga Allah jalla wa ala da kada taba yanke kauna ga Allah komai irin komai abin mutum kake aikatawa komai laifin da kake ma Allah Allah madaukakin sarki zai gafe maka wala yubali baya kuma damuwa da yafe maka din da hmm. Allah ba mutum ba irin mutum bane zai ce kai yau nayi maka jiya nayi maka shekaran jiya nayi maka kai ya ishe ni Allah ba haka yake ba shi in baka nema ba daga wajen sa lokacin yake fushi da kai in ka zo komai yawan zunuban yace sai ya gafarta maka wala ubali bana damuwa da wannan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yake musu wannan gafara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk